Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne prime minister Birji Rafini ya kaddamar da fasali na ayyukan jinƙai da za a gudanar a Nijar a wannan shekara ta bakwai. Ƙungiyar jama'in kiwon lafiya su za ta ci ma wata yarjejeniya da ofishin ministan kiwon lafiya. A shirin musamman muna ɗauke da bayani dangane da wani taro kan rigakafi da faruwar rikici tsakanin manoma da makiyaya a Jinju na jihar Doso. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a safiyar yau ce Prime Minista Brigitte Rafini ya kaddamar da fasalin ayyukan shinkai da ake bukata a Nijar a wannan shekara ta bakwai A bana dai fanoni guda biyar ne za a mai da hankali a kansu, wato matsalar karancin abinci, tamowa, annobar cututtuka, ambaliyar ruwa da kuma wato ƙaurar jama'a. Ƙungiyoyin agaji sun kesta cewa mutane miliyan ɗaya da rabi ne ke cikin halin bukata. 340 sun kasance a jihar Difa. Miliyar 136 na sefa ne ake bukata domin fuskantar wannan wato waɗannan matsaloli. Gwamnati tare da abokanin hulɗa masu taimaka mana za mu ciwo kan wannan yanayi duka da cewa fiye da mutane dubu biyu da arba'in ne aka tilasta musu baro mazauninsu da yanzu haka suke a cikin yankin na jihar Difa. Ci gaban da aka samu a fannin tsaro ba shakka za a samu daidaiton al'amura a cikin wannan yanki na ƙasarmu. Tashin hankalin da ke da nasaba da Boko Haram ya kawo cikas akan al'amuran zamantakewa a cikin jihar jihar. Akwai sauran aiki ga gwamnati da abokanin hulɗata domin ceto ilimin boko da tabbatar da shi ga dukkan yaren jihar. Kuma akwai jan aiki na samar da tsabtattun ruwan sha da kuma kiwon lafiya domin magance matsalar mace-mace a cikin wannan jihar. La morbidité la mortalité dans Bayan taron koli na shugabannin Afirka da Faransa da aka gammala kwanan nan a birnin Bamako na Faransa wato na kasar Mali, kwamitin zartarwa na kungiyar matasan Afirka ya gana ɗaya bayan ɗaya jiya da shugaban ƙasar Nijar da na tsibirin Komor, inda suka gabatar musu da wani shiri na samar da wani asusu don ci gaban matasan Afirka. Aliyu Umaru shine mataimakin shugaban kungiyar ta matasan Afirka ya muna ƙarin bayani ta wayar tarho. Gurinmu shi ne mu jayo hankulan magabata da za su halarci taron shugabannin ƙasashe a Addis Ababa nan da ɗan lokaci kaɗan. Kowane shugaba daga cikin shugabannin ya kamata su ɗauki aniyar tallafawa wannan asusun matasa. Saboda mu a ganinmu yanzu mun fi son mu gani a ƙasa. Sannan kuma bankin ci gaban ƙasashen Afirka ya kamata ya yi wani abu. Mu kuma a namu ɓangare za mu ci gaba da gangami ga sauran abokanin abokan hulɗa musamman ma bankuna su bayarwa matasa tallafi domin ci gaban kamfuna ga matasa su bunƙasa. Mun yi matuƙar gamsuwa akan abubuwan da muka tattauna tsawon wannan sati a Bamako. très satisfaits en tout cas de ce que nous avons pu mener comme action durant cette semaine à Bamako. Ƙungiyar jami'an kiwon lafiya Sizas ta jinye takarda yajin aikin da ta a niyar yi a ranakun 17 da takwas ga wannan watan na Janairu. Hakan ya biyu bayan yarjejeniyar da ƙungiyar ta cimma da gwamnati inda ta rattaba hannu da wata yarjejeniya wato da ministan kiwon lafiya. Sakatare General na ƙungiyar Sizas Bubakar Babawa ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. Ƙungiyar jama'an asibiti cewa da Cizas ta yi muna matuƙa da za a ba su alawus ɗinsu da kuma ƙara yawan jarabawar baya-bayan na a fannin CSP da kuma fara nazarin kundin jama'an likita. Kuma ƙungiyar Cizas ta yaba yadda ake fito da hanyoyi da jama'ai da dama za su samu ayyukan yi da kuma ba su wani ɗan alhaki ga jama'an da ke aiki a cikin asibiti da kuma biyan biyan bashin allowance na keɓaɓɓen lokaci da ba na aiki ba. Dangace da duka waɗannan batutuwa da na zayyana mun yanke shawarar ɗage yajin aikin da muka so tsunduma. Kuma muna kira ga dukkanin abokanan aikinmu da su kuma a fage aikin su Amma fa kar su manta su tsaya a cikin shirin ko ta kwana idan har ba a girmama waɗannan alkawuran da aka ɗauka mana ba. les belles rester vigilant. A nan juma'a da ta gabata ma'aikata kula da kasuwanci ta agaras ta kona wasu kayayyaki masu tarin yawa da lokacin yin amfani da su ya riga ya wuce. Daraktan ma'aikatar Abdu Tahir ya bayyana cewa manufar wannan mataki shine kare al'umma daga haɗarin yin amfani da irin irin waɗannan kayayyakin, kamar yadda ya bayyana wa wakilinmu Musa Mamman. 'Yan kasuwa masu shigowa da kayayyaki ya kamata su rinka sayarwa shama'a kayayyaki masu inganci. Bai kamata su rinka sayar muna da kayayyaki da sun ƙare aiki ba sun ɓaci a cikin kasuwanni, musamman ma a bisa kasuwannin bayan fage. Za mu ci gaba da saka ido, sannan kuma za mu ci gaba da kare haƙƙin masu saye sau da ƙafa. Da yawan kayayyakin masarufi ne za ku gani, kamar waɗansu madara, lemu da alawa da dai sauransu kayayyaki ne da sun ɓaci ana sayarwa jama'a kuma binciken kayayyakin abu ne mai matukar wahalar gaske saboda lokacin ɓacin kayayyakin ana saka shi ne bisa babban kwalin maimakon bisa kayayyakin da ake amfani da su za mu ci gaba da karewa kuma za mu ƙaddamar da doka saboda ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba jama'a suna ci gaba da amfani da kayayyakin da ke kawo musu illa sun ɓaci. la population consommer ces produits. Dangane da al'amarin wasu ma'aikatan kamfanin CNPC da aka kura daga aiki bayan sasantawa da ministan kwadago sadi Sadisu ya jagoranta, an ci ne mayar da waɗannan ma'aikata cikin aikinsu tun yau Litinin, to sai dai a yau da safe an hana wa wasu daga cikinsu kama aikin. Mai magana da yawun ma'aikatan na CPC Amadu wato na CNPC Amadu Hussaini ya yi wa Muntari Muhammadu ƙarin haske. yau ya kamata mu she mu kara aiki nan CNPC to sai muka je muka gani bakin kofa nan an kawo 'yan sanda an ajiye bakin kofa an ce delege ba su shiga to wannan bai dace ba ministra ya bado umarni ya ce delege suna iya taya su ta yi in waɗannan su ba su bado rekur ba suna da buwakin rekur in ba su yi rekur ba to kenan bai kamata ba su ce wannan decision kin minister za su hana ta yanzu matakin da muka ɗauka mu mun zo mun shaida ma minista aiki mun ce mai to ka gani ga takardar da ka bado ka ce mu aiki mu mun zo a hankali mu zo mu aiki to kaga ga abin da ya faru mu sun hana mun aiki kuma takarda da minista ya bada ya bani izini mu je mu aiki sun ce a su wannan takarda ba su santa ba Hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato peji ta sa kafar wando guda da waɗanda suka yi yunkurin shirya wani babban biki da fitattun masana'antu guda ɗari. ranar juma'a hukumar 'yan sandar ta cafke wasu daga cikinsu saboda haka bikin da suka yi niyyar yi a ranar asabar da ta wakana da ta gabata wato ya sha ruwa ana zargin su da karɓar makudan kuɗaɗe daga masana'antu da manufar su karrama su a yayin bikin domin samun ƙarin haske mun tuntuɓi saidu sule shugaban kamfanonin business challenge da kuma agri challenge cikin kamfanoni da aka sa gudu akwai wata da ake ce ma Niger lai ita da aka zo aka ce mata ai sai ta biya ta ce a ah, abin ba kaida ba ne tunda mutum in an sa ka gudu an ce kai ne kake da kutsari bai kamata a ce ka biya ba a baka tukunci gaskiya ne ni da kai na ta yi Niger lai na tambaya kuma da na ta yi Niger lai sun gwada mun in gwada mun takarda biyu da wa'annan masu yin shirye-shiryen suka aiko musu kuma cikin takarda haka nan suke ce ka ce ma Niger lai ai kina cikin kamfanoni masu zari mun zabe ku ku zo ku amshi tukuncin ku amma kafin ku zo ya kamata ku biya miliyan ashirin ko miliyan miliyan ashirin da biyar nijar le ta ce musa a ban nasu kuncin kuma ku rike ban nasu tunda abin ba yi shi a kai da wasannin tankaɗe da rairaye na cancantar shiga kwamɓalar ƙwallon kafa na 'yan ajin farko na gaba da gudana wato na cigaba da gudana a jiya aka kawo ƙarshen wasanni na rana ta bakwai a nan yamai an yi karawa guda biyu us gendarmerie ta yi nasara a kan racing da ci biyu da ɗai sai kuma as gar national da ta lallasa as police da ci biyar da ɗaya wasannin rana ta takwas za su suma a ranar juma'a mai zuwa ana ci gaba da gudanar da gasar cin kofin afirka na ƙwallon kafa a ƙasar gabon a jiya lahadi a rukunin bai suka fafata da juna a karon farko a birnin franceville yan kungiyar fenec na algeria da yan ƙungiyar warriors na zimbabwe sun tashi kunan doki da ci biyu wato a ko'ina wato elion de tiranga na senegal sun lallasa 'yan kungiyar eagle de carthage na tunisia da ci da nema a yau 'yan rukunin sene za su fafatawa cote d'ivoire mai rike da kofin wato a halin yanzu za ta hadu da togo daidai karfe biyar na maricen yau su kuma 'yan congo su fafata da 'yan marokka daidai karfe bakwai Babbar hukumar kwallon kafa ta Afirka kaf ta janye shirin gasar cin kofin Afirka na 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai daga hannun ƙasar Madagascar. Dalilin hakan shine jinkirin da aka yi la'akari da shi wajen shirye-shirye. wannan mataki ya biyo bayan wasu rahotannin bincike da kwamitin zartarwa na kaf ya gudanar ma'aikatar magatakardar hukumar ta kaf za ta sake buɗe takardar neman takarar ɗaukar nauyin gudanar da wannan gasar a cikin takaitaccen lokaci wato cikin takaitaccen wa'adi daga nan zuwa talatin ga watan nan na janairu to yanzu kuma sai a dakace mu shirye-shiryen studio kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. a Kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio shukura A kan lamba dari da da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba 100 gajeren zango karfe biyar da minti arba'in 41 a nan studio kalangu yanzu kuma sai shirin namu na musamman Departement ɗin Jindu mai mutane wato dubu sittin da ɗaya na yawan al'umma da ke gabatar da ayyukan noma da kiwo. ana iya cewa wato wannan yanki da ya kasance inda aka fi samun rikice-rikice tsakanin al'umma cikin jihar ta doso a lokutan baya a bana sanadiyar bin ka'idar lokacin sakin gonaki da kuma sharawari tsakanin bangarorin al'umma da sarkin jindu muhammadu bashir hambali ya jagoranta ba a fuskanci matsala ba haka dai manoma da makiyaya suka bayyana jiya lahadi a yayin wani taron su mai suna hotingo wakilinmu na doso hassan dauda ya aiko mana rahoto muntari muhammadu da fasara Mafi yawan manoman garin Jinju sun samu albarkatun gona na kakar wannan shekara, kuma manoman sun ɗebe albarkatun gonar domin baiwa makiyaya damar sakewa wajen gudanar da kiwo a cikin gonaki. Wannan daɗaɗɗen rikici tsakanin manoma da makiyaya ya zama tarihi a cewar Garba Garba wani makiyayi. Tsakanin makiyaya da manoma na ƙasar Junju, alhamdulillah an maƙin iya guda matsarmi guda. Wanga lokaci in ya taho a gangamu, ayi wanga bidi'a, ayi wanga fara, a jama'a lahiya do a nuna a ce akwai hayo akwai hadin jimunci tsakanin mu cuɗayya al'ummomi biyu ya zama abin misali na gari amma sai dai idan ana son ɗorewar wannan al'amari na tsawon lokaci ya kamata hukumomi su bayar da ƙwarin gwiwa a cewar Yahuza Umaru shugaban manoma dangance da sha'anin hukuma to ta sa dai tsaro kuma har yau tsakanin manoma da makiyaya ya zan a shayi hankulan zura don an yi muna shi aka ce an ba da adadi lokacin da mataya za su shiga gonaki to don haka kuma sun bi ka'ida abun ya yi babu inda an ka samu tashin hankali to wannan haka hukuma ya kamata duk shekara ta yi wannan a cewar matasan wannan zamani kula da wannan abun yana da matukar mahimmanci lokaci yayi da za su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda abubakar garkuwa wani matashin departement ɗin yake cewa yanzu muna nan muna ta ƙara kan haɗa kan matasa na hanyar fada-fada da kuma ƙungiyoyi za mu ci gaba da tattaunawa mu gaya ya kamata a yi saboda a samu a ƙulla hulɗa da dangantaka mai kyau tsakanin dukkan al'ummar wannan jiha gaba ɗaya insha Allah. Al'adar zaman lafiya da kuma zamantakewa tsakanin al'ummomin Junju zai zama abin koyi wannan shine fata ga duka masu nazarin akan al'amuran rayuwar yau da kullun da ke wannan yanki. yankin. Marala la'aga da Muntar Mahmud dauke da fasarar rahoton wakili mana da so da Hassan wanda da shi muka karshen labarin namu na maraicen yau zan burku da Musa Hassan ya kama muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa.